Nusaiba, a yau ina so ki san cewa wallahi ba na son ki, sai dan na aure ki. Ko kaɗan ba na son ganin ki a cikin damuwa. Babu wata ‘ya macen da a duniya ba na so ta zamo miki mai yin hidima. Burina ɗaya ne, shi ne na ranar da za mu rabu. a ƙofar gidanku kina tambaya ta yaushe zan dawo mu ƙarasa firar da ba mu ƙare ba ko kaɗan bana kishi idan na ganki da wani ɗa namiji matuƙar ƙaninki ne ko yayanki nusaiba matuƙar za ki ci gaba da soyayya da ni ni wata ran sai na kashe ki da kalamai masu daɗi da a koyaushe za su saka farin ciki a zuciyarki murmushi kuma a fuskarki hmm. sai ba, ki yi haƙuri idan har na razana ki. Ba na yi haka ne ba don na ɓata miki. sai ba, idan har ina da wani buri a duniya, to saka ki farin ciki ne. Yare matuƙar ba na soyayyar ki ba ne, ba na iya fahimtar shi. Soyayyar wata 'ya macen da ba take ba a gare ni, wahalar banza ce. Ke kaɗai ce halittar da ke rayuwa a duniyata. Ke kaɗai ce macen da ke kwana a zuciyata. ke kaɗai ce yarinyar da ke shiga ganin idaniyata haka ma ke kaɗai ce nusaibar da ke furtuwa a kalaman bakina ina son ki sau adadin tunanin da ke cikin zuciyarki ina son ki sau adadin shiga da fitar numfashinki ina son ki nusaiba ki fahimci irin yadda nake son ki nusaiba rayuwata sadaukarwa ce a gare ki naki